Ga alama dai gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger na fuskantar turjiya a zahiri game da wanda yake buƙatar ya gaji kujerar gwamnan jihar a babban zaɓe mai zuwa shekara ta 2015 watakila ma turjiyar da gwamna babangida aliyu ke fuskanta game da gurin shi na ganin alhaji umar nasko ya gaji kujerar gwamnan jihar yasa ya yi tattaki har ƙasar jamus inda tsohon shugaban ƙasar najeriya janaral ibrahim badamasi babangida ke zaman jinya domin ganawa da shi akan wannan batu kamar yadda wasu jaridun najeriya suka ruwa. Soweto. Ana cikin wannan yanayi ne kwatsam sai ga wata sanarwa daga wata kungiyar dattawan yankin arewacin jihar Niger da aka baiwa alhakin fitar da wanda zai zama gwamnan jihar nan gaba. Tana nuna wa gwamna Babangida Aliyu rashin amincewa da take-taken shi na kakaba musu ɗan takara. Alhaji Shehu Musa Tanko shine sakataren kungiyar dattawan. Ita kan gwamnati ai ta gudu wanda take so. Dama ka san shi shi babban bawan namu ko? Chief Saban kenan ko? A kullum kullum yana cewa in so samu ne a cikin waɗanda yake aiki da su yake so ya gaje shi to amma daga baya sai muka lura kamar ya gwada wanda yake bukata a cikin wanda ke aiki da shi ya zo ya gaje shi shine wa kenan shine Umaru Nasko mana tunda duk inda ka bi garin Mina da ko ina zaka je ka ga billboard ka ga menene menene kun bai muku bane ko ya kuke me kuke nufi a'a mun ce a zo a duba ne a bada fairness kowa a bashi hakkin shi a bari kowa ya zo ya gaya ma jama'a shi kaza ne shi wane ne ga inda ya makaranta ga inda ya aiki ga ko ba haka bane mulki wa ake so a zo a yi ba wai ko ba ku ga shi gwamnan kilan ya ga kamar shi Umar Nasko din yana da karfin gaban da zai yi tunda tare da shi yake aiki a to in shi yana ganin haka to mu ba mu ba mu gani ba ko koya mu ba mu gani ba kawowa yanzu dai gwamnatin jihar Niger ko kuma gwamna Babangida Aliyu ba su ce uffan ba akan wannan lamari amma daya daga cikin masu taimakawa gwamna Babangida Aliyu a kan harkokin kafofin yada labarai Malam Suleiman Abdulkadir kuma mai ra'ayin shi Alhaji Umar Nasko ga abin da yake cewa. Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya ba kowa chances na playing level ground wanda kowa zai iya fitowa. amma a zahiri yana samun tallafin gwamnati shi umar nasku wannan magana ba gaskiya ba ne mostly matasa su suka fito suna mara ma alhaji umaru muhammad nasko baya saboda ganin cancantan shi akwai masu tunanin ma fa ilimin shi ma bai kai ne rike gwamna ba wannan maganar ilimi ba shi ba ne umar nasko duk wanda ya fito ya rike kwamishana ya rike chief of staff inda thousands of people suke dilin da gwamna a halin da ake ciki dai dukkanin yan takarar kujerar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP kimanin bakwai babu wanda ya ba da sanarwar janyewa daga takarar yayin da a ɗaya gefen shima tsohon kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar Niger Alhaji Abu Sani Bello a gobe Alhamis zai gudanar da wani babban taro a Kwantago Gora domin kaddamar da kansa a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.